أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da wannan yammaci na sabar an ga wata muna ƙarshen watan ɗaya watan al-muharram Na'am, jiya an gan shi ko to alhamdulillah ya zama ɗaya kenan yau ga watan biyu shine watan safar shekarar hijira ta dubu ɗaya da dari da biyu muna cikin matsalacin nuri islam inda muke ɗaukan darasi na fikihu a cikin littafin arisala ابن أبي سيد الخيرواني رحمه الله منا كيكم بابي نيشيرينكو ما يفعل بالمغتبر وفي غسل الميت وكفنه وتحميده وحمده ودفنه mun tsaya daidai kan kalmar da malam yake cewa ne na? to a ne za a tashi kun yi ittifaki a kan nan ne wadai tafi hutulin mai yi tihattun har mun kawo nan kun tabbata? alhamdulillah wala ba'asa bil bukai shi ne matashinmu ko yanzu kam ittifaqan to alhamdulillah muna ƙara wa Allah godiya tare da roƙonsa dacewa Allah ya sa wannan aiki ya zama yardajje a wajensa. To ana magana akan abin da ya shafi mutumin da yake ƙoƙarin mutuwa ko ma har ya mutu. Yanda ake shirye-shiryen kimtsa shi don kai shi kushewa. to a wannan lokaci malam yace wala ba a babu laifi fil buka'i don an yi kuka fil dumu'i da hawaye kukan hawaye babu laifi domin mutum ba zai iya ba wanda ka sani gashi yau za ku rabu rabuwar da ba za ku sake haduwa a duniya ba baka san sanda za ka ji wannan hawaye sun taho maka ba don baka san sanda za ka ji wani ɗaci ya makare ka ba in ba ka yi wannan kukan ba ba za ka samu sukuni ba shi ya sa shari'a ta yi sauƙi ga irin wannan kuka da ake yi dindimu da hawaye Ina izin a lokacin wa husnul ta'azzi wa tasabbur ajmal limanin tsaba da kuma kyakkyawar ta'aziyya wata sabbur da kuma ba da haƙuri da kuma yin haƙurin yana da kyau idan mutum ya rasa ɗanguwa ka samu kalmomin da za ka yi masa ta'adiyya da su kyawawa ba wai kalmomi waɗanda za su ƙara karayar da shi ba ko kalmomin da za su jawo ya rika ganin tamkar yanzu ba zai shiga matsala a ka jawo masa ikon Allah kusa ka jawo masa ƙaddara kusa ka aje masa tawakkali kusa ta yadda zai gane ko ba wani rayuwarsa fa za ta gudana ka shigo mana akwai rayuwarka za ka ta gudana ko da ba wani domin wani kansa rayuwarsa a hannun Allah dama take a wancan lokaci ta kama a hannun Allah take abinda kake gani kana samu ta hanyar wani shi sababi ne Allah ne dama ke bayarwa ba wanan bane ne domin wani idan ya rasu sai a rinka mai da kamar cewa an shiga uku an lalace yanzu kam shi kenan asiri ya tono ba haka ba ne kyawawan kalmomi na ta'aziyya da kuma kyawawan kalmomi na ban haƙuri da kuma kyakkyawan haƙuri da mutum zai yi idan da za a samu yin haƙurin ba tare da an nuna gazawa ba ajimalu to da shi ya fi kyau limanin tsada'a amma ga wanda zai iya don ba kowa zai iya daurewa zai yi kukan nan ba wa ha anis amma an hana kururuwa kukan da mutum zai daga murya musamman irin wannan mata suka fi shi yasa aka ce wanniyaha kukan mutuwa irin wanda mata suka yi wani to shi ake ce masa anniya hatu tare da surutai da maganganu waɗanda wannan maganganun duk in ka ji su rashin tawakkali ne zalla a ciki Ta wannan haramun ne macen da take irin wannan kukan an ce idan ba ta tuba ba ranar tashin alkiyama wando riga asin da asin za a yi mata na nalkakkiyar dalma daga jahannama in ba ta tuba ba Allah ya kare mu don haka haramun ne yin kururuwa da irin wannan kuka wa husni ta'am imina mutunta wa laysa fi ghusli al-mayyit haddun to lokacin da za a yi wa mamaci wanka ba a sa wani haddi na adadin wankan ba idan dai aka yi masa wanka irin wankan janaba to an sauke wannan farilla ta wajibin da aka tsora wa bayin Allah abinda duk zai biyo baya ihsani ne na wanka walakin sai dai fa yunaqqa ana tsaftace shi kar a jijjika shi kawai ga najasa ga abubuwa duka ba a gyara shi ba saboda tsabar ba a damu da shi ba a har hada kawai a nan dai shi a je a bunni a samu a rabu da shi dai a tsaftace shi yunaqqa ana tsabtace yana ana tsaftace shi sosai wa yughassilu a wanke shi witran witiri abinda ake ce maka witiri wanka ko ɗaya ko uku ko abinda zai zama dai mara shine witiran kar ya zama wanki biyu ko hudu ya zama na dai uku daga ɗaya uku biyar bakwai su ake ce masa witiri Bima'il, wa sidirin ana yi masa wanka da ruwa wa sidirin da magariya wannan a wancan lokaci ana amfani da magariya saboda tana tsabtacewa domin ana in an mummurza ta tana kumfa kuma za ta cire ƙarni da yake jikinsa in akwai duk wani danko-danko wanda in har ya samu matsala a jinya duk zai fita sannan ba za a riƙa jin wani hamami na tashi na jikin mamacin ba shi yasa ake amfani da magarya a wancan lokaci malamai sun yi ittifaki akan cewa in an sa sabulu ba ne a madadin magariyar da babu don kumfan an gane? So wa yi ja'alu fi akhiri in fi akhirati wato fil akhirati kafuwan ko kafurun wato abinda yasa ce kafurun saboda ya ce yace Alu? da ya ce ya ja'alu sai ce kafuran amma yu ja'alu ga an gina shi ne alal majahul sai ya zama kafur din ne na'ibul fa'ili na'ibul fa'il mako ko to wa yuj'alu ana sanyawa ila akhirati a wankan ƙarshen kafur kafur kafur dai hausawan ma haka suke su eh za a sa kafur a ƙarshe don me don zai kara tsabtace shi kuma zai ɗauke wani hamami-hamami duka shi kafur kenan ko ruwa aka sa shi za a ga ya tace ya gyara shi to ana son yin haka wannan ga wanda ya samu gatan yin haka fake kar a rika yi wa mamata halinci don ba sa gani don ba su ga kai ne wane kake min wulakanci wani wankin bai wuce wulakanci ba a yi dai a gama a farkon kawai a naɗe a je a ne a dawo ya kamata a tsaya a yi wanki tsakani da Allah a tsaftace bawan Allah duk wani abu da aka sani na najasa a cire a gyara shi sa masa turaren zai tafi yana shi kamar yadda zai yi ado idan zai tafi daurin aure kaga zai wanka fes ko ya sa kayan ya sa turare to haka ake so in zai tafi kushewa a masa wanka a sa masa kayan fari sol don samun farin yaji sannan a sa masa turare a jikinsa a sa masa turare a likafaninsa sai a jefa shi a bar shi da aikinsa inda matsalar take ke eh? karatun a ah. so Allah ya mu a jefa mutum a bar shi da aikinsa nan ne aiki ne wasu tsaro ana suturce awwatuhu al'aura kada kawai don za ku yi masa wanka ku tuttuɓe shi ku yaye shi kawai ku zo kuna ta masa wanka tsira ku rufe masa al'aurarsa ya zama na in ba dole ba har ku gama wankan ba ku gan ba. wannan shi ne wala tukallamu azfaruhu wala yulaku sha'aruhu ba a yanke masa farci ba a aske masa gashi idan mutum ya rasu duk abin da yake na jikinsa a bar shi ya tafi da kayansa ba a yanke farce ba a yanke gashi kuna gane wannan yawwa kar ku zo kuna mata kwalliya ku ce za ku yanke mata kai ku mata gyaran fuska ko ku yi masa aiki wannan ba a yi wa gawa haka ko mata da suke yawanci suke warware kiko da shawararsu ba a ɗaura musu kamar yadda a wankan janaba ba sai ta warware ba za ta yi wankanta matuƙar ruwa zai taɓa fata jiki to haka tsarin wannan mayu na'am wa yusaru batanuhu asran rafiqan ana so a riƙa tatse cikinsa asran tatsewa rafiqan mai sauƙi saboda idan akwai wata najasa kusa sai an gama masa wanka an sa masa likafani sai wajen daga shi sai ta fito kaga sai ta bata likafanin kuma gaba ɗaya tsaftar da aka yi an koma baya to don haka tun a wanka za a rika haka ana dan ko cikin ana dan haka a hankali ba danna masu za su da ku da ƙarfi ba a hankali in akwai wata najasa kusa kusa duka za ta biyo ta zubi sai a wanke a lokacin da aka zo aka gama masa wanka aka tsantsane shi aka shashafe masa jikinsa da wani tawul kenan sai a tsaga shi sai a sa masa wannan kaya ka to a lokacin ba zai bata jikinsa ba za ka ga ya tafi tsab ba tare da wani abu ya bata masa likafani ba lokacin da za a ɗaga mutane su riga jin wari ba haya ko ma su ga gaba haya nan ta bata likafani kaga wannan ba a yi masa adalci don haka tun a wurin wanka za ku gyara shi ku tabbatar da babu sauran wani abu kusa-kusa ku riƙa mata cikin kuna tatsowa kuna saukewa kuna a hankali a hankali sai a gama sai a wani wannan ba abin da za a yi min kenan abin da za a yi maka kenan in ka samu gata wa'in a wuru afsala idan ya samu gata aka yi masa alwala irin ta tsalla lokacin da ake masa wanka fa hasanu kai da an yi abu a masa alwala a cikin wankan kamar yadda mai wankan janaba ya samu ya haɗa da alwala a cikin wankan ko to haka wannan wankan ana so a masa tare da alwala walaysa biwajibin ba wai wajibi bane amma hasanun abu ne mai kyau isani ne na wankan wayu kallabu za a rika jujjuya shi ko wayu labu za a juya shi lijan bihi gefen jikinsa sai an gama wanke dama sai a juya shi sai a wanke masa gefen hagu kamar yadda ake buƙatar komi a rayuwarsa ya damaita ko haka a macen ma ku damaita masa gefen dama sannan a wanke gefen hagu fil ghusli a wajen wankan in an yi haka to aka sanu shi ya fi amma idan ma da ba hakan aka yi ba sai aka samu wasu suka zaunar da shi suka rike wasu suna masa wankan shi ne malam yake so yi mana bayani wa in ujlisa idan aka zaunar da shi kazalika wasu wannan duka a yalwace ke ko a masa wankan yana kwance ana jujjuya shi ko kuma a zaunar da shi a masa wankan yana zaune ana riƙe da shi wannan duka fa hasanu in kawasirun ko wannan idan aka yi hakan a yalwace ne duka wanda duk aka yi sai dai malam ya ce wala ba'asa babu laifi bi ghasli ahadi zawjayhi sa'ibahu idan ɗaya ya rasu cikin ma'aura babu laifi ɗayan yayi wa ɗayan wanka idan ka rasu ba laifi matanka su maka wanka idan matarka ta rasu ba laifi kai ka mata wanka domin wannan shine ma yafi don dama ba wanda ya san sirrinka kamar matarka ko matanka kuma ba wa'inda suke da rufin asiri irinsu fiye da in wani ne zai maka wanka ya ga wani sirrinka wanda da kwata-kwata in ba dalilin haka ba ba zai gani ba to idan matarka ce ta maka wanka shi ke nan an gama ko matanka to haka nan ita ma kamata wanka babu laifi min gairi baruratin in dai ba wata larura ce ta hana ba idan aka samu larura ita din ba za ta iya ba ko ba ta da lafiya ko kuma tana ta riga ta gama karaya saboda mutuwarka har ma hawan jini yana ɗibanta tana faduwa ta ba wannan ba za ta iya wankan ba larura ta samu dole sai dai wasu to babu laifi haka kuma shi ma namijin in irin masu raunin nan ne ko kuma a lokacin bai da lafiya ko kuma an yi akasi baya kusa to shi kenan in an samu laruri wal mar'atu to idan mace ta mutu aka samu tara su fi safari a cikin tafiya la nisa'a ma'aha wala mahram babu mata tare da ita wanda za su mata wanka babu kuma muharraminta kamar ɗanta ko mijinta ko kuma wanda ya shafi babanta kaninta wanta babbanta wannan duka muharramai ne miji kuma dama miji ne to idan akwai su sai su mata wanka akan tufafinta idan babu sai maza akwai mata su mata in babu mata fa kuma gashi ana cikin tafiya ba a gari ba ne balle a nemo a wala maharamin minar rijali babu muharramin da zai mata wanka cikin maza kamar yadda muka fada muharrami muka ce kamar ɗanta ko babanta ko ƙaninta ko wanta ko babbanta da makamantansu to ya za a yi mata um, falyammim rajulun wajhaha haka ne? falyammim rajulun ya aka samu ku? alhamdulillah sai a samu rajulun wani mutum min sai ya yi wa waje a hafuskarta taimama da fuskarta da me wa ha da tafukanta iyana idan aka rasa neman mata wanka cikin muharramai babu ba kuma mata to ba waya ka kawai za a miƙa wa maza ita ba su mata wanka a inda ba muharramin ta ba ne haramun to ya za a yi a dafa ƙasa a yi mata taimama iya fuska a shafa mata iya tafin hannu kawai a sa mata likkafa ne a je abin ne kun gane wani muharrami ba zai wanke mace ba abin nan wanda ba muharrami ba ba yi ko ba zai masa wanka ba sai dai idan an rasa sai a yi mata taimama taimaman kuma ba wai har nan ba shi ma iya nan da nan ko iya kafi domin su ne kawai dama suka halatta tana da rai ma ya gani to iya su kawai zai bata taimama domin an ce mace gaba ɗaya kullu ha auratun illal waj'a wal kaffaini in banda fuskarta da tabukanta to iya nan ne kawai za a yi mata taimama kun gane shikenan taimaman ya wadatar da ita a madadin wankan da ba samu an yi ba saboda larurar rashin mata da za su yi mata larurar rashin wani muharrami da zai mata na? e eh, a za a yi mata likafani ba tare da kaya ba wannan in lokacin da za a cire za a rufe kun gane domin ko namiji in za a tuɗe shi sai a rufe mayami a rika cirewa ta ciki-ciki ana tuɗewa ta ciki-ciki ba wai haka kawai za a yaye mutum ba ko namiji ne balle macen da an haramta a ga jikinta kun gane domin wannan kayan idan akwai najasa bai kamata a barta da shi ba to sauran najasar da take jikinta ba ta yi maman nan ya wadatar kun fahimta tamkar mutumin da yake da janaba ne ya rasa ruwa ya rasa ya za ko kuma ga ruwan ba zai iya tabawa ba sai aka ce yayi taimama yayi sallah duk da janabar kaga wannan taimamar ta wadatar to ita ma taimamar din ita ce madadin wankan an gane wannan? to rayuwar ƙarshe ke a ina muke to idan kuma shi almayiti wanda ya wanda ya rasu ɗin fa da a ce rajulan namiji ne sai ya rasu ba maza cikin matan kuma ba muharramai to shi ma yammaman nisa'u matan sai su masa taimama wajhahu wa yadayhi ila al-mirfaqayn shi a shafa masa fuska a shafa masa hannaye har nan shi kam ila al-mirfaqayn kun gane yawa mata ne zalla ana cikin tafiya namiji ya rasu ya za su yi masa dole su ne za su yi masa wanka in akwai muharramansa su masa wanka a kan tufafi idan ba muharramai ba sai matan shi kenan sai su masa taimama sai su nake shi sai su masa tsalla, sai su bunne shi sai su yi gaba wannan lokacin da aka yi wannan rikicin mata gawa nawa suka bunne don ana zaune lafiya ne kake jin wannan duk tana tasowa ai in ka ji an ce maka bari ka ƙi bari to akwai yadda aka yi eh, ai in mai sa barin ya zo to ba sai an ce ka bari gudu gudu ba zan gudu ba to mai sa gudun ne bai so ba don ba san sanda za ka tsere ba tutu wannan da kake ji wai ya ba wallahi tsoro wal bai kama ba in ya kama duk wannan ma fita zai yi tsoron dole zai fita in ya kama duk abin da ake yi ana zaune lafiya ne matsalar ba ta taso ba shi yasa ake ga kaman ba zai yi ba da haka ake ayari tafiya matsala ta taso a kama hanya a ta tafiya har wani ajalinsa ya same shi a wurin a yi jana'izarsa a wuce duk an yi haka da na'am na'am to illam yakun ma'ahunna zai fi akan ma'ahunna ko illam yakun ma'ahunna rajulun idan har babu wani namiji tare da su matan kenan yughsiluhu da za su yi masa wanka wala imra'atun min muharamihi babu kuma wata mace daga cikin muharramansa kamar uwarsa ko yassa, ko kanuwarsa ko yassa, ko kakarsa ko yafendorsa ko gwaggonsa wannan duka muharramai ne wa in kanat imra'atun idan kuma mace ce min muharamihi daga cikin muharramansa to ghassalatku ita ce za ta wanke shi yanzu kam an yi sa'a to wata tarat auratahu za ta rufe al'aurarsa sai ta yi masa wanka tunda ita muharramansa ce wa in kana ma'al mai go zuma haramin idan kuma tare da ita wannan matar da ta rasu fa akwai muharraminta kamar ɗanta ko babanta ko jikanta ko kakanta wanta ko ƙananta babbanta da wanda suka yi kama da wannan shi shine zai mata wanka to ya wanke ta min fauki taubin a kan tufafi amma ita waccan muharrama za ta iya wanke shi iza ta tarar auratu in ta rufe al'aurarsa ta masauta daure daga can cibiyar zuwa guri amma shi wannan muharramin in zai yi wa wannan matar wanka sai in tana lullube duka sai a rika wankan a kan tufar wannan in an rasa mata kenan da za su yi mata wanka kun gane wannan to muharramin kansa aka ce to yi mata wankan a akan tufafi wancan ma muharramar ta yi mata wanka amma wata satarat aurat ta rufe mata al'aurarsa al'auran namiji dama min aina ila aina min surratihi ila ila rukubatayhi to ta tabbatar da ta rufe gu amma ita kuma aka ce wato gaba ɗaya, za a rufe ta lokacin da muharrami zai mata wanka zai wanke ta ne min fauki saubin min fauki saubin akan tufafinsa jami'a jasadiha Eh? yawwa wanda shi wannan tufafin wanda ya riga ya suturce dukkanin jikinsa kar a je a yi masa wanka hannu yana taɓa fatar jikinsa sun gane wannan in ba matar ka ba ce muharramar ka ce to an yadda ka da wanka amma sai in an suturce ta jikinta duka kun gane? wayun sahabu ana so na? na <laughs> وعليكم السلام ورحمة الله نعم murya e duk wanda za su taimaka maka su zamanto makusantansa ne idan babu kuma masu amana ne wanda duk abun da kuka gani ba wanda zai ji labari don in ka kuskura ka ga wani abu a jikin mamaki bayan an baka amanar wanke shi ka fito ka faɗi to kai mace amana wa suke wanke mamaci to yawanci shi shine nake da yawa ake jagule mutane kawai sai a naɗe su sai a kai a samu a rabu da su to to duka irin wannan wanka ba zai tsabtace mutum yadda ake so inda za a ɗebi ruwa wani ruwan da za a ɗiba ba jijjika shi kawai ake wani wurin ma ba zai jika ba don wani ɗan kogon da za a ga an ɗauko ruwan sai dai kawai wani ma fai haka kawai za a bi a ba a ba a tasha ba a ka a ka kawai shi ke to wannan yaushe ya zama wanka eh, wanka fa aka ce ba wai a ba mar ruwa ba a masa wanka kuma me ya kawo har aka ce a sa magariya a sa kafo duka wannan ba don ya yi tsafta ba to amma an jamu ɗan ruwa aka hikkin an tafi da shi an je an shashafe shi kawai an nade an dawo yana da kyau dangin mutum su ji kula da shi in ya rasu ko kuma na kusa da shi masu amana kun gane wani yauwa eh, na akwai ɗaya saura ɗaya ko eh, eh. idan kai kaɗai za ka iya yi mata wanka sai ka yi mata wanka don zai yi don a kwance za a kwantar da ita duk inda kake bukata nan za ka wanke ka riga ɗebo ruwa kana zubawa kana wanke in ka gama da nan kuma sai ka juya ta in za ka iya sai ka wanke barin nan in ka gama duk yadda ka san dai za ka yi mata wankan ba tare da matsala ba in za ka iya kai kaɗai Ko za ka iya yi ta gane yauwa idan kuma ba za ka iya ba babba ce kuma kai ɗin, karami ne Ko za ka nemi wacce za ta taimaka maka cikin muharramanka wanda za su zo su jibinci wankan su taimake ka ko ma kai din ka jaye ka bar su sai su yi wankan ka fahimta in har ba za ka iya yi kai kaɗai ba jayewar shi ya bi in akwai matan sai ka ba su sai su yi in kuma ga wata guda ɗaya amma ita ba za ta iya ba kai ma kai kaɗai ba za ka iya ba sai ku haɗu su yi wanka ka zama na kuma muharramar ka ce yawa to shi kenan yanda kake wankan janaba haka za ka fara yi idan aka yi wannan na farko na wannan to idan mutumin yana da abubuwan da ake so a tsaftace to daga baya kuma sai a bi a yi wancan ka fahimta yauwa amma ka tabbatar da ko dai a ƙarshe a yi masa irin wannan wankan na tsafta haɗa da alwala wato na ƙarshe wanda za a ce tsarin wankan janaba na farko farkon kuma a yi masa tsafta a fitar masa da wannan ƙazanta da take jikinsa da komi a sa sabulu inda ya kamata a sa sabulu kamar a madadin wancan magariya kenan mai kumfa a wanke shi tsaf sannan sai a sa ruwa mai tsafta in babu mai tsafta sai a sa kafu a na ƙarshen kenan sai a masa wanka irin na janaba a hada masa duk da alwala in hakan ya samu kun fahimta to daga nan kuma kar a zo a kawo in kafa ne a yaba masa kawai sai an samu yamma an tsantsane jikinsa duka an shashafe ruwan an busar da jikinsa ya tsane sannan sai a shinki da wannan lifafa. ta farko sai a kwantar da shi a kai sai a yi maida ta haka sai a jawo haka sannan a sake sa ta biyu tun da wannan ta farko haka aka yi wancan haka ko ta biyu kuma wancan za a ɗauko haka na biyu mai haka na uku kuma sai a yi wannan din haka wancan haka ta yadda biyu an ba su kun gani? shi kenan sai a kama nan a daure a kama nan a daure a daure tsakiyar shi kenan sai a daga shi sai a ɗora a kan makara ya tafi da eh. eh. idan kana ganin a lokacin da yake da rai, in aka ɗebo ruwan nan aka watsa masa zai ki zafin sanyi. inda yana da rai zai bukaci ruwan ɗini to a nemo ruwan ɗini. in kuma a wannan lokacin ba zai ji daɗin wanka da ruwan ɗini ba ya kamata da na sanyi saboda lokacin sanyin ya ji daɗi to sai a sa masa na sanyi idan kuma jikin ne ake tunanin akwai wasu abubuwa wanda ruwan ɗumin zai taimaka wajen kusar da shi don ruwan ɗini yana taimakawa wajen gudda wasa ƙazanta to wannan kuma sai a tafasa ruwan dumi ka fahimta amma idan ba irin wannan ba haka kawai normal to sai a duba lokacin na kunturu ne to a dumama shi ba da zafi yadda za a yi kashe yi zafi ba a dumama shi daidai da inda yana da rai zai ji daɗin wanka da ruwa kun gane yawwa yawa idan akwai kishiyarta za ku iya mata wanka ta yi mijinta da kishiyarta in ma kuma suka ce ka huta za su yi mata shi ke eh, kaga inda ya fi daɗi kenan in kara su kaga ba ɗaya sun nemi wani ba dama su uku sai su maka wankan ka ba wani wanda zai san me ya faru eh, na alaikum salam ba na ji kuma ba san wa yake magana ba na eh eh wannan duk yana daga cikin kawai ihisani yawa wannan mun faɗi irin likafanin da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin annabi sallallahu alaihi wa sallam likafani uku aka masa lifafa ne duka la qamisa fihi wala imama babu riga babu rawani babu gefto ba gaba ɗaya lifafa uku kuma farare sahuli kun gane yawa to shi yana da sauƙin yanayi shi yasa malamai suke suka fi so a musu irin shi kamar yadda idan za a binne su suke son lahadu to haka suke son likafaninsu ya zama uku irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ramin da za a sa su ya zama lahadu ba shakku ba ya zama lahadu irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin annabi sallallahu alaihi wasallam haka Aisha ta ce lufafa uku ne wato sahuniye farare aka nade shi a ciki shi sa malamai suka ce duk abin da kaga Allah ya bari an wa manzonsa shi to shi ya fi? kun gane yawa hatta kabarin masu tono biyu ne akwai wanda ya kware a shakku akwai wanda ya kware a dado sai aka ce duk a aika musu a bar wa Allah zaki wanda ya riga zuwa to shi Allah ya zaba masa duk da cewa mai jin shi ne kusa kuma shi aka fi tafiya nemowa amma mai lahadin sai ya riga zuwa sai aka ce to shi kenan sai aka yi masa lahadu to kaga afdalu min ash-shaq kenan lahadu din ya fi shakku to haka nan ma lifafa ukun tafi wanda duk za a yi koma ne aka yi kula ne wando ne riga aka yi ne aka yi duka dai wanda aka yi ukun su suka fi don su aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don duk abun da aka yi wa manzon Allah to shine afdal shi fi. kun gane wannan yawa idan aka yi wancan kuma fa ni'ima la ba'ata bihi babu laifi kun gane yawa don duka zai zo ya karantar da musu suna nan duka waɗannan adadin zai gaya mana namiji ga adadin da ake so mace ga adadin da ake so kun gane wannan yawa duk yana nan insha Allah Yau ai ba wando da ba ba a yi wando. Wando? kafafunsa duka suna ciki a nan linke? An babu mun sa wani. to shi ya fi a yi shi kaman buje amma a ce an yi kafafu an dinke an sa masa kaman zai je juma wallahi an ba gun saba wani wannan kan an wuce gona da yi to me yasa daurin nan ma so ake a kunci sannan kuma kufin dinke to wa zai warware dinke ba Allah ya eh, to shi ya sa ma mafi sauki ka yi irin na manzon Allah sallallahu ta huta eh shimfiɗa su ake lifafu kuma ba wai in an sa su duka lokaci guda za a ɗago su a naɗe ba a'a na saman za a fara naɗe shi haka sannan na biyu kuma shi ma a naɗo shi haka na uku kuma a naɗe shi haka kun gani yauwa shi yana kwance a kansu na saman shi za a ɗago haka sai a kwantar sai a jawo ɗaya masu yaya haka yanzu ba an yi wa ɗaya ba na farkon ba da nan muka fara ba yanzu na biyun kuma sai a faro da nan ya ɗauko na nan na ƙarshen kuma ya dawo daga nan sai a yi haka shi kenan kaga ko da wani ɗan matsi ya yi to babu inda za a ɗan buɗa kaga koɓa saboda an sassaɓa su kun fahimta to wannan shi ne sai kuma a dauri a ɗaure ɗaurin da za a yi kuma a yi zargi yayin da in an sa za a zare sai a kukkunce shi domin za a tashe shi tashi ka ba mu amsoshin tambayoyin mu kabari mai wa annabi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على محمد no